barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci mai albarka yammaci na juma'a ah, sha biyu ga watan juma'a da al'ula shekara na 1438 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da goma ga watan biyu shekara na da goma sha bakwai a kalandar miladiya domin ci gaba da tafsirinmu na mako-mako a wannan masallaci muna cikin tafsirin suratul baqara a aya na 177 mun yi majalisi kamar uku dangane da wannan aya insha Allah ya za mu karkare da sauran bayanai da fa'idodi da ke cikin wannan aya ɗin sannan lokaci ya kai mu sai mu ɗaura da izinin Allah maɗaukakin sarki da haka za mu sake maimaita karatu wannan aya na 177 a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wato ayatul bir bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim laysal birra an tuwallu وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي المسكين وآتى المال على حبه وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون نعم الله مدوكين سركي أنا تشيوا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب nagarta ba ita ba ce kawai ku fuskanci ko ku juya fuskokinku ɓangaren gabas ko yamma domin yin sallah walakin albirra sai dai abinda ake nufi da albir shine aikin man amana billahi wanda ya imani da Allah man amana billahi wal yawmil akhir da ranan karshe wal mala'ikati da mala'iku wal kitab da littattafai والنبيين دا النبوة وآتى المال على حبه sannan ya bayar da dukiya alhali yana tsananin san dukiyan nan ya bayar da shi izuwa ga zawul danginsa maƙusanta walyatama da marayu walmasakina da miskinai talakawa mabuƙata. Wabna sabili da matafiya wasa'ilin da masu roƙo wa firriqab da kuma domin ‘yanta tabayi wa aqama salata wa ata zakata ya tsayar da sallah ya bayar da zakka walmufuna na bi ahdihim idha ahadu da masu cika alkawarinsu idan sun yi alkawari wasabiri na filbasa'i wadda da masu yin haƙuri a cikin yanayi na kunci na talauci da yanayi na kunci na rashin lafiya wahin alba'as hakanan a yayin tsananin yaƙi ula'ikan lalai na sadaku waɗannan su ne waɗanda suka yi gaskiya cikin da'awarsu na albir wa ula'ika humul mutakun kuma waɗannan su ne lallai masu taƙawa wannan aya kamar yadda muka sha ambata aya ce da ta game hisal ɗin albir akwai waɗansu abubuwa da fa'idodi ne da malami suke ambata ƙarƙashin wannan aya so akwai waɗansu da muka ɗan tsallake su to za mu faɗi waɗansu fa'idodi masu amfani a nan na farko dai kamar yadda muka faɗa lafazin albir ya maimaito a alƙur'ani a wurare da dama to amma tafsirinsa shine cikakken tafsiri a wannan aya din don haka da inda kaga albir a alkur'ani mai girma to ka ɗauka ma'anarsa shine wadda aka ambata a wannan wuri din ko da kaga an siffanta waɗansu da albir a waɗansu wurare a ayoyi an faɗi waɗansu siffofi ba a faɗi waɗannan gaba ɗaya ba to ana nufin waɗannan ɗin ne wanda aka ambata ɗin don a yi ma tambihi ne masaura ɗin kamar inda in ba ku manta ba na faɗa muku duk inda Allah maɗaukakin sarki ke tunatar da mu ya ce in mun yi imani da Allah da ranar lahira hmm? ko ku yi imani da Allah da manzansa ba yana cewa ku yi imani da waɗannan abubuwan guda biyu ba ne kawai ana ambatan su ne domin su tunatar da ku sauran ko saboda mahimmancinsu ko munasabarsu wajen zance ɗin to haka duk inda alkur'ani ya faɗi waɗansu siffofi sannan ya kira masu wannan siffofin al'abrar ko da ba ga ya ambaci waɗannan siffofin gaba ɗaya ba to ana ishara izuwa gare su kai ka tana ka hararo su ka ɗauka duk siffofin ake nufi sai dai tana iya ana son a bayar da mahimmanci ne dangane da waɗanda aka ambata a inda aka ambata ɗin misali Allah madaukakin sarki ya ambaci mutane wadda ya kira su al'abrar a cikin suratul al'imran cikin addu'an ulul albab masu tunani masu hankali ko sun roƙi Allah maɗaukin sarki ya sa ya karɓi ransu cikin ko suna al'abrar ya karɓi ransu tare da al'abrar rabbana wa atina ma wa'attana ala rusulika wala tukhzina yawmal qiyama sai mene okay kafin nan إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سنونا الدعاء أساكمكم أبن دسك أنبت أفركو ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا كاغا يا فدي صفة غدا ديني كوي يا أبنجيجمو mu mun ji mai kira yana kira cewa ku yi imani da Ubangijin Ubangijinku fa'amanna sai muka yi imani, kaga sun faɗi siffa guda ɗaya ne na imani ko? To, rabbana فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار غفرتا من الذنوبم يا كي أبنجيجم كان كريمنا كرا كما كسامو مموتو cikin الأبرار suna son su zanto cikin al'abrar amma sifansu ita ce imani bin ba imani bin kaɗai ba ne ko? ai sun faɗi abin da ya fi mahimmanci ne kun gane? ba shi ne kaɗai abinda zai sa su samu kansu cikin al'abrar nan ba sauran ausaf na al'abrar ɗin ma sun yi imani da shi kuma suna yi ina mata kuna gane so anan kaga an ambace sufai imani kaɗai kuma suka ce a sa su cikin al'abrar ma'ana su yi sauran siffofin ba su tsaya a wannan kawai imani da Allah ɗin ba kuma kamar yadda za mu faɗa imani da guda ɗaya ɗin ai yana lizimta maka imani da saura ɗin siffa guda ɗaya na albir na kai ka izuwa ga yin sauran siffofi ɗin so ba za ka tsaya guda ɗaya kawai ba dole za ka yi ƙoƙarin haɗa gaba ɗayansu gwargwadon iyawa kafin ka zanto cikakken mai wannan siffa ta albir hakanan a cikin suratul insan Allah madaukakin sarki yana cewa innal abrara yashrabuna min ka'sin kana suratul suratul insan ko innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ألا يا أنبتي الأبرار يا فدسا كما كنسو ألاهرا sannan ya faɗa mana siffofinsu innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura za su sha daga kofi wadda abin shaɗin kofi ɗin an garwaya an yi ne da kafur ainihin ya shirabu biha ibadullahi ya fajiro na tafjira wani ido ne na ruwa wadda bayan Allah na gari. su suke sha daga wannan idon ruwa ɗin yana ɓullowa a gare su suna zuwa wajen wajen zaga ruwan yana yana tadaffuk yana zuwa suna ɗibawa da kofi suna sha jus ne wadda aka hada shi da kafo sai Allah ya ce ga siffofinsu yufuna bin nazari suna cika bakance ba almufu na bi ahadihim a wannan ayat ba wa man yawman kana sharruhu mustatira ba akwai almuttakun ba na ce wala ka humul muttaquna eh, ko eh, sai mene wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira suna bayar da dukiyansu don ciyar da miskini da eh, talaka da menene yut'imuna at'ama ala hubbihi ba akwai wa atal mala ala hubbihi ba hmm? sannan ya ambaci waɗansu daga ciki anan ko ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira kaga miskin an ambata a wannan aya din yatim an ambace shi a wannan aya din aliyatama ko sannan asir cikin firriqab kaman mai ribabben yaki da za a da shi bawa to an yi magana akan bayi hmm? miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura duk bangaren takawa din ne sannan inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira taqawadin ne ga an ambaci waɗansu ne ba duk abin da aka ambata anan ne aka ambata na siffofinsu ba to karka ɗauka iya siffofin al'abrar shi ne wanda aka ambata anan. hmm cikakken siffa din shi ne aka ambata anan suratul baqara in ka karanta wancan to abin da aka ambata a can emphasis ne akwai dalilin da ya sa aka ambace su su kadai amma baya nufin su ne kadai abinda suka mai da su al'abrar sai an samu wannan gabaɗai shi ne siffan albirru yake cika hakanan inda Allah madaukin sarki ke faɗa in al'abrara kalla inna kitab al'abrari lafi illiyin ko can gaba ce in al'abrara lafi na'im eh, kafin nan كلا إن الكتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من أوكي نن بأنبتي سفوفين سبكم ساكمكم سني يا أنبتا أنا ورب أشكي سورة البقرة إلو ألا ملك نسر كان شعب وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى أجا يا دنقل شيء أنا ولكن البر من اتقى أولنا آية شيء وأولئك هم المتقون حكنا إن الله بدو كين سركي كي فلا أشكين سورة آل عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون بذاك سامونا صفة البر با har sai kun ciyar daga abin da kuke so a ga shi ma an faɗi abu guda ne yawa so fa'idar da ake so a faɗa a nan ita ce cewa cikakken tafsirin albir alƙur'ani mai girma a wannan ayar aka yi mun gane ko sannan duk inda ka ga an ambaci waɗansu daga ciki aka ba masu ita sunan albir hmm? to itlaqul juz'i ne wa iradatul kulli an ambaci waɗannan ne amma ana ana ba su kare ake nufi ba ina fata kun gane sai abu na biyu mun faɗa muku cewa albir wannan suna ne da ya kunshi alkhairi mai yawa ko da kuma tsanani da yalwa na wannan alkhairi ɗin to Allah madaukin sarki saboda kasancewarsa shi ya fi kowa alkhairi shi yafi kowa tsananin alheri shi fi kowa yawan alheri Allah ya sa wa kansa suna albarru albar malamai suna fassara kamar yadda Ibn abbas ya fassara shi cewa shi ne latifu waɗansu malamai suka ce shi ne almuhsinu fi kamar al-tahir ibn ashur haka ya fassara mai kyautatawa cikin rangwame shi ne ma'anar latif ɗin Hmm? mai rangwame zai yi maka ihsani kuma cikin rangwame sannu sannu irin wadda ba zai lalata ka ba irin wadda ba zai sangarta ka ba to Allah albir kenan siffa ne daga cikin sifofin Allah madaukakin sarki kuma albarru suna ne daga cikin nakin Allah madaukakin sarki ko innahu huwal barru ar-rahim kamar yadda mutanen gidan aljanna uh, za su ambata fa'ida ta uku idan muka kalli wannan ta'arifi na albir a wannan sura ɗin eh, ko a wannan aya ɗin za mu ɗauki wata babban fa'ida cewa shi fa addinin musulunci ya shafi komai da komai kowane ɓangare na rayuwar mutum ba za ka raba ɓangaren aƙida daban ka ɗauka shi ne addini ba ka yi watsi da ɓangaren ibada ka ɗauka shi ne addini ko ka yi watsi da ɓangaren mu'amala shi addini aƙida ce ibada ce mu'amala ne sannan tattalin arziki ne ciniki ne siyasa ce duk waɗannan abubuwan sun shafi suna cikin addini shi yasa wannan ayar ta kunshi waɗannan abubuwa din kaga farkonta aqida ne ko man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin shine aqida bangare na biyu mu'amala ce ta kuɗi, wa atal mala ala hubbi dhul qurba واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الص... وفي الرقاب زوانا harka ta kuɗi saboda haka ba daidai bane musulmi a harkarsa ta kuɗi ya ce a'a wannan faciniki ne ba harkar addini bane wannan shi neman dukiyarsa yake ina iya tunawa akwai wani wanda yake sayar da irin gashin da mata suke attachment akwai lokacin da na ce masa wannan abin haramun saboda annabi alaihi salatu wassalam ya hana wannan saboda haka duk abin da aka haramta amfani da shi sayar da shi ma haramun sai ce mun ah yanzu neman arziki ma haramun ne shi fa arzikin sai ke newa to ka kamar ya dauka a kasuwa babu addini kenan to kuskure ne wannan ayat tana tabbatar da cewa a duk inda musulmi yake a kowace irin mu'amala zai yi to akwai addininsa a ciki dole ya kula da karantarwa addininsa a wannan mu'amalar tasa hakanan na taɓa ga wani musulmi yana sayar da gumaka gumaka irin abin na kasko haka na shi ma cewa yana neman neman arziki ne Allah bai hana neman arziki ba to kaga akwai jahilci anan ko to wannan ayat tana nuna mana cewa harkar kuɗi kowane irin harka kuɗi yinsa dole ya zanto yadda ya dace da karantarwar annabi sallallahu alaihi wa sallam kafin mai yin wannan harkan ya samu wannan sifa ta albir sannan bayan haka ta yi magana akan ibada shine wa masalata salata wa zaka malamai ma sukan yi tsokaci a nan. me yasa aka jinkirta maganan sallah nan? Wadda mun san sallah a cikin rukunai na zahiri na addini babu kamar sallah to amma ka duba nan da Allah ya ambaci aqida sai da ya magana akan dukiya da tallafawa gajiyayyu ko sannan ya zo yi magana akan akan sallah malamai suna cewa sallah ku ɗauki wannan fa'ida ce a cikin wannan fa'idar ita ba idan ka yi sallah ya shafe ka ne kai kaɗai ladan naka ne kai kaɗai haka ko ba haka ba ibada ce wacce kasiratun nafi'i ala sahibiha amfaninta yana a kanka ne kai kadai mun gane ko yawa sai in ka kai ta da kyau kai ikamata ta ta amfane ka sannan za ta iya amfanar da wani ta hanyar ka ta abubuwan da za ta saka kai tanha anil fahsha'i wal munkar da sauransu amma bayar da dukiya wannan ibada ce muta'addiyatun nafa'a amfaninta ba a kanka kai kaɗai yake tsayawa ba sau da in ka bayar kai ka amfana domin ya tsarkake ma zuciyarka ya tsarkake ma dukiyanka bayarwa ɗin sannan wanda ka bashi shi ma zai amfana ta hanyar yi amfani da wannan ya biya bukatarsa ko sannan a lokaci guda bashi ɗin zai tsarkake masa zuciyarsa kai tsarkin da zai ma shi ne daga rowa ko shi kuma tsarkin da duk bayarwa zai masa zai tsarkake shi daga mai kyashi da yin maka hasada saboda duk wanda yana ganin ka da shi kuma kana bashi zai ce aiwa ne ya san da mu ko ba zai ma kyashi ba zai ma addu'a ne ma Allah ya ci gaba da da baka irin yadda ake a ƙasar Hausa almajiri suna cewa Allah ya ba mu samu eh, saboda kana bashi in ne ko shi yasa yake cewa Allah ya baku mu samu da baka bashi ba zai ma wannan addu'a wato addu'a na gari ba yawa wannan ɗaya ne daga cikin dalilin da yasa aka zo da shi baya ana duk da cewa kowa ya san sa ko kuma duk da cewa ma shi aka fara yin magana a kansa a wannan aya ɗin laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib ana juya fuska zuwa gabas da yamma dan menene dan sallah ko to sai aka ce ba shi bane kadai aiki na nagarta ku ji ga ayyuka na nagarta din can da an faɗa anan sai aka je kuma aka faɗe shi properly daga baya a can so kaga ibadat su sun shiga sannan Allah ya maimaita zakka saboda kasancewarsa shi ma rukuni ne ko daga cikin rukunai na aiki na zahiri na musulunci sannan bayan nan Allah ya magana kan mu'amala na yau da kullum tsakanin mutane shi ne mene ya magana akan cika alkawari sannan ya magana kan haƙuri wanda duk abubuwan da suka gabata ba za a iya yin su ba sai da haƙuri ba za ka iya dogi a kan sallah ba sai ka nemi sai ka yi tarbiyyar makanka na yin haƙuri duk abin da kake ka bari ka je ka yi sallah ɗin dole sai ka ɗan danna zuciyarka shi ne haƙuri ɗin hafsun nafsi sannan allah ba dokin sarki ya cika kenan abin da muke faɗa a nan fa'idar shi ne addini ya shafi rayuwa ne gaba ɗaya kuma na gaya muku waɗansu malamai ah, kamar yadda za mu zo mu faɗa suna fassara albir a wannan ayar da al-islam na ce muku wannan shine tafsirin da shehu abdullahi na gwandoyi a cikin kifayatu du'afa sudan shine tafsirin da shek abubakar mahmud gumi yayi a cikin raddul azhan albir al-islam ko al-iman fa'ida ta gaba ina ji wannan mun riga mun ambata wajen bayar da dukiya waye ya fi cancanta in za ka yi masa alheri ka fara da shi shi ne malamai suke cewa Allah ya ambaci wanda ya ambata ne a wannan jeri na al'afdaliya ɗin wanda aka ambata da farko su suka fi cancanta sai na bayansu sai na bayansu saboda su suka fi buƙatuwa izuwa gare ka mana in kana da wani alheri wanda zaka fara yi masa shine yan uwanka wa atal mala ala hubbihi zawil qurba su suka fi cancanta kuma ba su shi yafi lada shi yasa ma hadisi ya inganta annabi alaihi salatu wassalam yana cewa ah, cewa as-sadaqatu ala al-miskini sadaqa wa ala ah, al-qaribi sadaqatun wasila idan kai sadaka ma talaka kai sadaka amma in kai sadaka ma matalauci dan uwanka to abu biyu kai kai sadaka kuma ka sada zumunta so wanne yafi haka wannan din yafi ko da dama annabi alaihi salatu wasalam <clears throat> akwai Zainab matan Abdullahi bin Mas'ud tana da kudi tace za ta fitar da zakka wa za ta bawa mijinta talaka ne mata za ta iya fitar da zakka ta ba mijinta in talaka ne saboda shi ita ba ta da haƙƙin ta ciyar da shi shi ne yake da haƙƙin ya ciyar da ita shi ba zai ba ta zakka ba saboda ciyar da ita yana kan shi shi ne annaba alaihissalatu salam ta tambaye shi tana iya ba mijinta ya ce kwarai shi ya fi cancanta saboda shi ya fi kowa kusanci da ita to haka in za ka yi alkhairi ka fara da 'yan uwanka su suka fi cancanta daga su sai mai azilkurba sai marayu saboda su ne wadda ba su da gata kuma bukatuwarsu ta haƙiƙace ce sannan wal masaki sai talakawa ma'ana buƙatar. maraya da taimako ya fi tsanani kan bukatan talaka saboda shi wannan tana yiwuwa yana da abokai yana da wane ne yana da wane ne da za su iya taimaka masa hmm? to kai mana in ga dan uwanka ko kuma mushe dan uwa ga maraya ga wani talaka wanda ya fi cancanta ka taimaka masa shine maraya sannan bayansa sai wannan talaka sannan bayan talaka sai mene sai wasa'ili na ko na'am sai ibn sabil wal masakin wa ibn sabil shi ko ibn sabil shine wanda matafi wanda guzarin sa yi masa kadan ko ya kare shine malamai suna cewa libn sabili haqqun walau kana ganiyan shi matafi yana da haƙƙi a taimaka masa ko da a garinsu mawadaci ne ko da shi a garinsu mawadaci ne saboda shi irin wannan bai yi tambaya yi sai lallai in babu kun gane saboda kaga shi bukatuwarsa lokaci-lokaci ne ba ma koyaushe ba ne saboda haka bukatan talaka ya fi nashi sannan sai wa ne? sai a sai masu roƙo saboda me yasa aka jinkirta masu roƙo saboda baka iya gane wane ne roƙonsa na gaskiya wane ne roƙonsa na ƙarya waye wadda mabukaci ne na gaske a cikinsu waye kuma wadda ya mayar da roƙo da bara sana'a saboda ka inga ga wani yana roƙo ga wani matafi ne guzurinsa ya kare wanda ya fi cancanta a bashi shine wannan wanda guzurinsa ya kare mun gane ko shi ya fi cancanta a bashi sama da wanda yake ɗan gari ne ya zo ne yana bara malamai suna cewa mazinnar cewa e da gaske ke shi yasa aka ce a bashi tunda akwai da yawa da ba sa bukatan amma suna ɗaukar roƙon ne a matsayin sana'a to ba za a dogara da haka a hana wato ainihin ah, bayarwa ɗin ba da an kace ba za ka bayarwa ba gaba ɗaya kamar da ina ji mun bayani wannan a baya ko sai zanto mai buƙatar na gaske zai zo kuma baka bashi ba kuma yana iya shiga cikin cikin matsala sannan wannan umarni da aka yi yana nuna ah, cewa addinin musulunci addini ne mai kulawa da masu rauni da mabukata musamman waɗannan gurup ɗin da aka ambata Aliyatama, yatama al ibn sabil as-sa'ilin da firriqab cewa a basu har Allah ya samu su haƙƙi a cikin dukiyar mawadata babu addinin da za ka samu ya yi. bayani akan a taimaka ma waɗannan da tafsili irin tafsirin da musulunci yayi ba a wuri ɗaya ba ba a wuri biyu ba a ayi da dama Alƙur'ani sannan a hadisai birjik cikin hadisai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashek ibn uthaymin yana cewa ƙarƙashin wasa'ilin ɗin cewa babu cin karo tsakanin kwaɗaita ma mummunai cewa su bayar da sadaka ma maroƙa da kuma hani da aka yi dangane da roƙo aina na jamana hadisai da suke nuna gargaɗi kar mutum ya mai da kansa mai bara to amma kuma ga aya anan tana cewa a bayar ko tana cewa mai albir shine mai bayar da masu bara of course wannan ayat tana nuna mana a kowane lokaci za a samu masu bara ɗin kenan ko ba haka ba to an hana bara ɗin sai ga wanda ya cancanta ko sannan kuma kai aka ce ma ka bayar ko ba dole ne duk wanda ya zo ya roƙa ɗin ka gane cewa eh ya cancanta ko bai cancanta ba ya ce babu cin karo tsakanin waɗannan guda biyu su li'annal jihata munfakka hmm? wanda ake masa umarni da ya bayar daban wanda ake hane shi da yin roƙo daban kun gane? saboda haka babu cin karo kai duk wanda ya zo ya roƙe ka in kana da abin da za ka bayar ba shi ka bayar ka samu ladanka shi idan bai cancanta ya roƙa ba wannan shi tsakaninsa da Allah madaukakin sarki ina fatan mun gane don haka babu cin karo tsakanin waɗannan ɗin sai abu na gaba shine fa'idar da malamai suke ambata ƙarƙashin al'ahad da Allah ya ambata anan cewa wal mufuna bi ahdihim waɗansu malamai suna cewa al'ahad anan yana nufin alkawari da yake tsakanin mutum da mutum ne a tsahirin ashir har yake cewa wannan ita ce fa'idar jingina abin izuwa gare su bai ce mufuna bil ahadi ba sai ce mufuna bi ahdihim alkawarinsu cewa abubuwan da ya gabata alkawari ne tsakaninsu da Allah imani ba wannan alkawari ne tsakanin bayi da Allah kamar yadda Allah ya cewa yake cewa wa iz akhadha Allahu wa iz akhadha akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna sanai gargade su an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafil kowa ya dauki alkawari tun yana cikin gadan bayan annabi adam cewa Allah shine ubangijinsa ya imani da Allah so kenan wannan shine alƙawarin bayi da Allah man amana billahi wal yawmil akhir zuwa ƙarshe amma nan wal mufuna bi ahdihim shine alƙawarin da kai zaka dauka makanka tsakaninka da wani mutum ina fata kun waɗansu malamai kuma suna cewa yana nufin dukkan ne yana nufin alkawarin da ke tsakaninka da Allah da kuma alkawarin da ke tsakaninka da mutane alkawarinka da ke tsakaninka da Allah da wanda ke tsakaninka da mutane jumhurin malamai abinda suke fassara shi da shi kenan so alkawari in ma ya zanto tsakanin bawa da Allah ko tsakanin bawa da manzan Allah ko tsakanin bawa da sauran mutane arrazi yana cewa alkawarin da ke tsakanin bawa da Allah maɗaukakin sarki shine cika bakance idan mutum ya yi da kuma rantsuwa ba kana cewa wallahi bane in za ka rantsa hmm? ko tallahi ko billahi ko haka nan in za ka yi ba ka ce ai kana wa Allah ne cewa in Allah ya sa ka yi kaza to za ka yi kaza in Allah ya sa ka samu abu kaza to za ka yi kaza a ga wannan bakance ne alkawari ne da kake tsakaninka da Allah madaukakin sarki sannan ya ce alkawarin da ke tsakaninka da manzan Allah shi ne alkawarin da aka ɗauka yayin da musulmai suka yi baya ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa za su taimaka wa annabu sallallahu alaihi wasallam za su mara masa baya za su agaza masa za su yi jihadi za su yi Eh, wato ƙaunaci duk wanda yake ƙaunarsa za su yi adawa da duk wanda yake adawa da shi sannan alkawarin da ke tsakanin mutane to shi kuma yakan iya kasance cikin abubuwa na wajibi na abin da ke tsakanin ciniki da cikayya cinikayya in mutum ya baka kudinsa dole ka bashi hajar da ya biya ka don wannan sannan da abubuwan da mutane suke shar'anta makawuninsu sannan yakan iya zanto na abin da yake almandubat na mustahabbai a nan sai ya faɗi cika alkawari na bayar da dukiya da sauransu a nan waɗansu malamai suna cewa shin akwai bambanci tsakanin al'ahad da al-misaq saboda Allah yana siffanta ulul albab a cikin suratul ra'd yace wala layin al-misaq bai faɗi al'ahad ba sai shi misaq to shin akwai bambanci ne tsakanin al'ahadu da al-misaq malamai suna kokarin bambantawa waɗansu suna cewa shine abansa sai dai al-misaq yafi ƙarfi ne alƙaurin da yafi karfi sosai shi ake kiransa al-misaq kamar da Allah yake kiran aure ko wa akhadtum eh, minhum misaqan ghalizan bai ma tsaya anan bai ce ghalizan eh. so shi ma wannan wata fa'ida ce da malamai suke ambata sannan wani aya ta koya mana abinda malamai suke faɗa cewa haƙuri kala uku ne ko Asabru, sabru ala ta'atillah as-sabru an ma'siyatillah da kuma asabru. ala illa cewa wannan ayar ta ta yi bayani akan wannan okay a magana alkawari ibn usaimin ya ƙara wani bayani cewa alkawari wanda ke tsakanin mutane imma ya zanto tsakanin musulmi da musulmi ko ya zanto tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba mun gane ko shi kuma ya ce tsakanin alkawari tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba kala uku ne akwai mu'abbad akwai muqayyad akwai mutlaq alkawari mu'abbad shine a ce mun yarjejeniya da ku za mu zauna lafiya har abada to shin ya halasta musulmi su ɗauka su kulla irin wannan yarjejeniya ko alkawari da ba musulmi ba sai ce fa'ammal mu'abbad fala ya jusu ya ce to wannan bayya halasta mai sa ya ce li'annahu yu'addi ila ibtalil jihad domin zai kai zuwa ga lalata jihadi kenan in sun cokale ku da fada ba za ku yi fada da su ba to shi yana ganin cewa wannan yu'addi ila ibtalil jihad eh, ana iya dan eh, abin nan ana iya sabawa anan Eh, da dama daga cikin malamai har irin shekul islam ibn taimiyya suna ganin al'asul asali wajen mu'amalar mu da wadda ba musulmi ba shine asil shine zaman lafiya shine asali zaman lafiya in an samu saɓanin haka sai inda dalili daga wurinsu amma al'asul bainal bashar gaba ɗaya shine a zauna lafiya gane ko amma kamar shi wannan maganar da ya gina cewa ala ya juz ɗin ya gina shi ne akan abin da waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa asali tsakaninmu da wadda ba musulmi ba shi ne faɗa shi ne yaƙi sai dai in an yi alkawarin zaman lafiya akwai malaman da suke gani haka irin su ibn al'arabi maliki suna ganin cewa alaƙar alaƙarmu da su shi da kafarai yaƙi ne saboda suna yaƙi da Allah madaukakin sarki abokan gaban Allah ne taban eh, matsala ce babba wadda eh, malamai suke tattauna da yawa amma gaskiyar magana abinda ni nafi gamsuwa da shi eh, shine cewa al'asal wajen mu'amalar da su mu'amalar da su kowa yayi ma shine asil saboda ai yaya daman za ka je ka yi da'awa ga mutumin da asalin tsakaninka da shi shi ne yaƙi kuma annabi alaihi salatu in ya tura mutane yana tura su ne su tafi su yi musu su yi da'awa farkon abin da yake cewa aje aiki na. so inda al'asr shine yaki in an tafi kawai yakin za a fara ba da'awa ba sai in sun ce a ah, to za mu bi ku tannan sai a ce to shikenan eh, in ba za ku bi mu ba ku bayar da jizya in kuma za ku mu zauna lafiya in kuma to kaga ba haka bane ai sai an yi da'awar tukunna kuma an yi da'awar ma in sun ce ba su karɓi musulunci ba sai mai sai a ce to ku zauna a ƙarƙashin daular musulunci shine ku yi addinin ku amma za ku bayar da wani abu sakamakon aminci da za a ba ku sai in sun ce ba su yarda ba tukun sai a yi yaƙi kun gane ko a yaƙi na ashe asalin mu'amalar shine shi shine a zauna a zauna lafiya to idan har wannan alaƙar ta gurɓace ne aka zo aka yi yaƙi hmm? to idan an dawo za a yi yarjejeniyar zaman lafiya to shi ne tana iya wannan magana za ta samu shiga cewa ba za mu yi na har abada ba saboda muna tunanin za su mai za su iya warware alkawarin ko to kuma shi ma wannan aya, Allah ya riga ya faɗa mana ko da mun yi alkawarin zaman lafiya da su ko da mu akka ɗin ne ma idan sun karya alkawarin ai ba a mu wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilaihim ala in kuna jin tsoron za su yi muku ha'inci da kun ma ji tsoron za su yi ha'inci ba sai kun tsaya har sai sun karya ba sai ku ce musu to shikenan alƙawarin nan mun warware shi da kun ga alamu suna son su karya alƙawarin to kada ku tsaya har sai sun kawo muku farmaki kawai sai ku ce okay to mun ga alamun kaza mun janye alƙawarin sai ku kare kanku ko kuma ku ku riga su tunda alamu ya nuna ya bayyana cewa sun karya alkawar amma ku ba za ku yi musu yaƙi ba sai kun shelanta cewa mun fita daga wannan alkawarin saboda ku almufu na bi ahadihim idza ahadu ne a shek ibn uthaymin yana cewa amma almu'abbad fala yajuz li'annahu yu'addi ila ibtalil jihad, wa amma almuqayyad fa bi hasabi alhaja almuqayyad shine wanda ake kayyade shi da lokaci za mu yi zaman lafiya da ku na lokaci kaza menene lokacin wa in talat yace amma wannan za a yi shi gwargwadon bukata wa in talatil mudda ko da lokacin zai yi tsawo sosai yace alar rajih basa zance da yafi da yafi rinjaye saboda me li'annahu ahdun da'at ilayhi alhaja alqawli ne da bukata ta jawo shi fa yataqayyadu ha saboda haka za a masa kairi gwargwadon bukata din magana na biyu a cikin wannan magana shine wakila la tajuzu ziyadatu ala ashri sanawat Waɗansu malamai suna ganin cewa idan za a ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba to kar ya wuce shekara goma me sa suka ce li anna asla wujuba qitalil kuffar kaga magana da nake ɗazu ya fita ko saboda su suna ganin al-asl Shi ne kawai a kashe kafirai saboda su kafirai ne hmm? to abinda muke ganin shi ne magana da ya firin jaye kuma shi ne magana da shekul islam ya kafa mata hujja abin nan sosai ne cewa asali ba wujubin qitalil kuffar ba ne. alkufar ba ana kashe su ne kawai don kufar ba a saboda da kufar ne kawai da annawa alisalatu salatu ya kafa madina ai yahudawa sai kashe su wanda suke madina to amma bai kashe su ba ko kawai abinda ma ya kawai da suka yi ta ha'incin su ya ce akhriju yahuda wa nasara min jaziratul arab a fitar da su daga jaziratul arab kuma tabbas musulunci ba zai tsaya ne a jaziratul arab ba ko zai yada duniya gaba ɗaya sai ya bulughu hadha al-amru ma balagha al-layl wan nahar annabi ya ce wannan al'amarin zai kai inda rana ke kaiwa da inda dare ke kaiwa sai musulunci ya shiga kuma yanzu babu inda babu musulunci to amma a jaziratul arab kawai yace a fitar da su so kaga kenan ai ba al-asl qital wa ubiha al-ahd fi 10 sanawat ta'assiyan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi sulh al-hudaybiyah su wannan masu zance suna cewa asali shine ayyaki amma an halasta sulhun ne don koyi da annabu sallallahu alaihi wasallam a sulhul hudaybiyah alƙawarin da aka yi na shekara goma ne mun gane ko amma a sheikh al anan shi ma yace ce sahihul awwal maganan da ya farin jaye shine na farko din gurgurdan bukata in ana bukatan a zauna ayyajinin shekara 20 30 ya halasta yace saboda ويجاب عن أهد الحديبية بأنه الحادثة بأن الحادثة la تقتضي ziyada. cewa za a bayar da amsa dangane da wannan ɗin eh, cewa abu ne wanda ya faru aka yi rajejeniya wannan lataktar ziyarar tana iya ba haka ake so a faɗa ba ba wai dole ba ne babu wani dalili da ke hana ƙarawa a kai ina ji abinda ake so a faɗa kenan wa amma fa huwa alladhi lam yu'abbad wa lam haddad shine abu na uku din mu yi alƙawarin zaman lafiya amma ba za mu faɗa mu ce na shekara kaza ba ba kuma za mu ce dindindin ba so da wannan tarifin nashi kaga <laughs> bambanci da na farkon aibawa ne yawa ko idan mun ce za mu zauna lafiya ko da ba mu ce na dindindin ba to me muke nufi dawa mana za mu ci gaba da zaman lafiya har sai lokacin da in wani ya in kun cokale mu ko to in mun mance dindin dindin ne in kun cokale mu ma ai <laughs> za mu rama kenan ko za mu warware shi ke cewa wa huwa ja'izun ala rajihi inda alhajati ilai yace shi ma wannan ja'izi ne so abin da yake cewa ba bai halatta ba shi shine ai nassi a ce har abada saboda yana ganin kamar wannan an rushe jihadi kenan yawa to al'asul kamar yadda mu muke faɗa ai jihadi din ba kawai saboda ba shi bane dalilin da mana kufur ba shine dalilin da yake sa mujarradul kufur ba shine dalilin da yake sa ai jihadi a yake mutane ba idan jihadi da ma'anan qital ake nufi ba a tasirin kufur ɗin ne idan ya yi tasiri ya kai yanzu ba mun faɗi a hudu ba yau cewa daga cikin asbab ɗin alƙatal akwai alkufur ba to kufur ɗin da bai kai zuwa ƙatal ɗin ba ba mu da shi ya yi jihadin da za mu yi irin wannan kufur shi ne bai da'awaci wal mau'izatil hasana amma jihadin da ya kai arne ko kafiri ya ɗauki takobi ya je ya kashe wani musulmi to kaga shi wannan ba jihadin بجائب بالقرآن زامي ما سبايكو ها آه. زام وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم زامي ما سبايكو إلا فتم فمتى وجد المسلمون الحاجة إليه عقدوه دلوك شد المسلمين سكا سام بوقات إلو وانا القارن سيسو كل شيء وإذا زالت الحاجة عاملوا الكفار بما تقتضيه الحال ولا حجة للكفار فيه لأنه مطلق to kaji abin da shi ke faɗa nan in ana da buƙatar zaman lafiya da su ne sai a ci gaba da zaman lafiya idan yanayi ya canja da muna buƙatar mu canza to sai mu canza ba za su kafa mana hujja da cewa ai mun ɗau alƙawari da su ba na zaman lafiya saboda ai ba mu sa lokaci ba to haka kawai ma yaƙi ma yaƙi suna zaman lafiya da mu <laughs> kun gane ko shi yasa nake cewa shi ma kamar yana dan karkata zuwa ga cewa asali wajen mu'amala da su din shine shine yake dan wadda wancan magana na farkon shine abin da yafi wallahu a'lam sannan sai magana anan akan su waɗanda aka yi alkawarin zaman lafiya da su suna da yanayi guda uku na farko an yastaqimu lana su daidaita ba kan alkawari din na biyu su yi ha'inci na uku mu ji tsoron ha'incin tattare da su ya ce idan suka tsaya akan alkawarin wajibi ma mu tsaya a kai ba zai yi ba mu saba musu har abada saboda Allah ya ce fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum inna Allah yuhibbul muttaqin idan kuma suka suka karya alkawari to wajibi ne mu yake su saboda Allah ya ce wa innaka su aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun idan muka tsoro Mana ga alamu cewa za su iya karya alkawarin to anan wajibinmu shine mu gaya musu cewa mun warware alkawarin domin su san cewa mun sa abin da suke akai kuma da karfin mu kare kanmu wa min al'ahdi aidan ma yaqa'u bayna al-insani wa ghayrihi min al-iltizamat sai sake fadan wannan abin da muka riga muka ambata to akwai ah, abin da arrazi ya faɗa nan in na maka alƙawari mu haɗu a can lokaci kaza cika shi wajibi ne ko ba wajibi ba ne waɗansu malamai suna shan mandubi ne ba wajibi ba ne mustahabbi ne waɗansu malamai kuma suna ce a zahirin nusus suna nuna wajibi ne kuma wannan ina ganin shi ne abin da ya firin jaye har annabi yana cewa alamar munafiki shi ne in kun alƙawari da shi zai saba ai bai faɗi wani alƙawari ban da wani ba mun gane ko saboda gaskiya cika alƙawari wannan wajibi ne to sai mu mu shika da matsala guda eh, biyu ko matsaloli guda uku da suka rige mana a gurguje na farko shine abinan da aka yi ta ce a bayar a bayar atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama kun ga Allah ya faɗe su ne saki haka dhawil qurba din bai faɗi musulmi ko wanda ba musulmi ba ko to ana nufin kowa kenan za ka yi mishi wannan shi ne zahirin nassi in kana dan uwa sawan musulmi ne kowa musulmi bane ka taimaka masa ba sai yana da bukata ba kamar yadda muka ambata ko domin kyautatawa da wannan tabbatar da dankon zumunci din wannan shine abinda da dama daga cikin malamai suke ambata sai su yi shiru الشيخ ابن عثيمين أنا يافد يوني مغانا يشي ظاهر الآية الكريمة العموم في إتيان المال لهؤلاء المذكورين في الآية القرابة واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب فظاهر الآية العموم للمسلمين والكافرين أما سيزو يتشي لكنه غير مراد بل هي خاصة بالمسلم يتشي وانا ظاهر أبن دا أكي نفي بكنا أبن دا أنا نفي مؤمنين مسلمين فأما الكافر فلا بأس من بره to gaskiya ban san inda ya samu wannan ba saboda ayat ta bar shi haka nan a buɗe ko saboda haka sai dai a ce wanda ya fi cancanta dai shine musulmi din, mun gane ko wanda ya fi cancanta shine musulmi wanda ba musulmi za a yi masa shine za a sa sharaɗi a ce sharaɗin shine idan ana zaman lafiya da su idan ba sa yaƙi da musulmi idan ba ya fito daga garin da suke yaƙi da musulmi ba ne ko ko shi in fasin ba yaƙi da musulmi kun gane ko a domin in ka ce in ka ce ba za a taimaka masa ba to za ka kawo dalili bayan ga aya karar tana cewa la yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din walam lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim inna allaha yuhibbul muqsitin shi ma shaykh usaimin ya ambaci wannan yace amma kafiri fala ba sa min birrihi babu laifi a kyautata masa wal ihsani ilai bi sharti an yakuna mimman la na fi dinina wa lam yukhrijuna min diyarina da sharadin ba sa yakan mu saboda addinin mu ba su kuma kore mu daga garin mu ba in haka ne to ai babu bukatan kuma mu ce wancan kawai ko da musulmi ake sai dai musulmin shi ya fi cancanta a yi masa wadda ba musulmi za a iya masa amma da wannan sharaɗi guda biyu lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyariku amma idan an san ko da dan uwanka ne amma mai bakin adawa da musulmi da musulunci in ka bashi dukiyar ma abin da zai ce da dukiyar akai kenan wajen adawa da musulmi kai ma da zai samu daman kashe ka zai kashe ka to kaga wannan haramun ne ka bashi mun gane ko ko zai dauka ya je ya ba ƴan uwansa wanda suna adawa da musulmi to haramun ne ka bashi ina ta kun gane sai mas'ala ta gaba shi ne haɗuwar albir da attaƙwa. a wadan suraren Allah yana fassara albir da attaƙwa ɗin ne kun gane kamar ayar da mu zo makaranta walakin walakinnal birra man ittaqa kaga albir shi ne attaƙwa ɗin kenan to malamai suna cewa idan sun haɗu, kenan suna zuwa da ma'ana guda kamar yadda ibn abil'iz a cikin sharhin tahawiya yana cewa irin wannan lafuzza albir attaqwa suna zuwa kamar yadda al'islam da al'iman suke ne hmm? cewa idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a ana amfani da wannan a madadin wannan to idan aka zo su suka hadu anan mai bambancin su kamar yadda anan Allah ya hada su ya ce laysal bir ko sai ya ce albir shine kaza kaza sannan sai ce lalzi na sadaku wa ula'ika hum almuttakuna masu bin su ne almuttakuna kenan mai ake nufi Ibn ibnu ne yake cewa idan sun hadu abinda ake nufi da albir shine yin ayyuka na da'a din shi shine nisantan munanan ayyuka na ma'asi din daman ba takwa karewa ba ne? yawa to aljanibul salbi ne in mutum ya tunkuɗe shi shine taqwa aljanibul ijabi ɗin in mutum ya zo da shi shine albir so in sun haɗu bambancin kenan ina fatan mun gane in kuma an raba su to abin da suke nufi kenan kaga Allah ya haɗa su wa ta'awanu alal birri wattaqwa ku taimaka wa juna wajen nagarta da taqawa sai zanto nagarta din wajen yin ayyuka na alkhairi kenan sai zanto taqwa din wajen hana juna munanan ayyuka ina mata kun gane saboda haka anan za mu tsaya abinda muka faɗa zan to daidai falalashi daga Allah madaukakin sarki muna sa ya daɗa mana wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana uh, insha Allah sati mai zuwa za mu shiga za mu ɗora daga aya ta gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh